Assalamu alaikum mu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyya. Shirin tarbiyya dai shi ne da muke kawo muku wato a baki daban-daban daga fannin rayuwa daban-daban domin tattauna da kuma ba da tasu gudumantar hakan da ya shafi tarbiyya musamman a wannan lokacin na ƙarni na 21 da tarbiyyar yara ke ci gaba da gurɓacewa saboda irin abubuwan da zamani ya kawo mana. sunana khadija kufa ajiya ni zan kasance da ku a cikin shirin kuma a yau ina tare da malama amina malami wadda malama ce a makarantar fu'ad labidi da ke nan garin abuja za mu tattauna ne ka kamka harkar da ya shafi tarbiyya da kuma irin gudunmuwar da iyaye ya kamata su ba wa malaman makaranta domin ganin an ci gaba da inganta tarbiyyar yara tun a makarantu kafin ma su koma gida barka da shigowa cikin shirin hajiya barkanmu assalamu alaikum wa alaikum assalam bari mu fara da wato kai tsaye kan da ke harkar da ya shafi tarbiyyar yara musamman ma yankin kuke kuna da yara a makarantu shin wasu irin kalubale kuke fuskanta kuma ta wace hanya ke ganin iyaye za su iya shigowa su ba da guduma da ya dace domin inganta tarbiyyar yaranmu a wannan lokacin to alhamdulillah alhamdulillah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 Ah, musamman ina gode wa Allah da ya kawo ni nan gurin domin na yi magana a kan wannan a akan yara domin a malama a makaranta akwai abubuwa da yawa da muke fuskanta domin yawanci iyaye sun bar ma malamai makaranta har ka 'ya'yansu wanda bai kamata ba as iyaye akwai abubuwa da ya kamata su yi ma 'ya'yansu azumtun makafa fa aife ma yaran tun maka fa haife yaro akwai abubuwa da ya kamata a iyaye kamata su yi kafin ma a samu cikin yaro kafin ma a haife yaro kafin ma yaro ya yi girma kafin ma a sa yara a makaranta to as teachers muna fuskanta abubuwa da yawa saga yaro ya shigo makaranta da wasu halaye you be wonder ina wannan yaro ya samu wannan halin you be wonder wannan yaron yana da iyaye kuwa yana da uwa kuwa you be wondering so many abubuwa da yake faruwa Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya mana gargaɗi in fact ya yi mana umarni ya faɗa mana a cikin alkur'ani musamman Allah na cewa ya ayyu bismillahir rahmanir rahim ya ayyu allazina amanu ku anfusukum wa ahlikum naran that wanda suka yi imani ku nisance kanku tare da iyalanku daga wuta kuma wannan wutan nan da mutane da duwatsu ake hurata kuma mala'iku ne kuma irin shida malaku wanda ba su tsoro wanda da very harsh and severe wanda suke bi umarnin Allah su suke gado wannan abu so as iyaye musamman ya kamata iyaye na farko a dinga ma yara addu'a domin aspirin ba za ka iya yin shi on your own ba sai da taimakon Allah na farko mu dinga ma iyaye mu dinga ma na biyu mu dinga tarbiyyar da su da azin su dinga koya addinin musulunci a sa a islamiyya not just su karanta alkur'ani kaɗai a'a su san ma'annan alkur'ani din da suke karanta domin yawanci yara ma in kinta musu ma da ah, hafi sun karanta alkur'ani amma halin su does not tally with wannan da suka karanta alkur'ani ba so parents su zona tare da yaya let them know the, the problems of their children let them discuss with their children let them know what is bothering them domin yawanci yara suna da abubuwa da ke damun su ba su ma san who to talk to ba so at the end of the day they go and meet the wrong person and talk to the wrong person and this wrong person will give them wrong information at the end of the day mu kuma a malamai a makarantar mu dinga sha muna shan wahala san ga yaro ya shigo wasu maybe some of them are into drugs suna shaye-shaye ba don they want to but because of the god the wrong guidance yawanci a iyayen an fita a gida daga safi ba za su dawo ba sai yamma sun bar ma mai gadi sun bar ma ah, masu aiki yara a gida yawanci masu aiki din yawancin su ba su da tarbiyya at the end of the day za su faɗa ma za su direct yaran ka zuwa wrong direction so as iyaye one of we should pray for our children mu dinga musu addu'a na biyu kuma mu dinga communicating da su wato a samu uh, tattauna ana samu kusanci <laughs> da yara exactly a dinga samu ana tattauna da yara ana san me yake damun su kuma azin a kula kuma da addinin su a kula kuma da wannan da da makarantar su da addinin su da makarantar su kisa addini daban makarantar daban so a kula da wani abubuwan guda biyu you understand iyaye kuma ba za mu ba da abin da ba mu da shi ba you understand as parent you have to be an example to your words ka ba eh, ma ƴaƴanka ba aka so ba aka ce wai yaron ka yayi wannan ya karanta alqur'ani yayi sallah yayi wannan az ya samu good ah, wannan tarbiya kai da kanka baka da shi baka da shi so ya kamata mu kuma as parents ya kamata mu zama good examples to a what to our children yadda Allah yake yake Allah ma yake tambayar mu a cikin alkur'ani a suratul suratul baqara da Allah ke ta ta'muruna bin nasi bil birri wa tan sauna an kusa ku azan ku za ku kuna kira mutane zuwa addini zuwa righteousness ko da kanku ba ku yi so as parents we need to be what we need to show good example to our children as when we pray we call them to come and pray with us as fathers when you are going to the mosque ka ce ma yaron ka zo ka kira su mu je masallaci tare as mata kuma da suke gida in lokacin sallah ai a kashe tv nan a je a yi sallah ba mama ba ta je ta yi sallah ba ta bai ai suna kallon tv kuma that is what is happening sai ga yara suna amfani da suna wasa da anset iyaye kuma za su je su yi alwala suna sallah sun bai yara a falo suna kallon tv suna amfani da sana'ansa kuma wannan bai kamata ba kin ga zamani ya kama inda kusan yawancin lokutan da iyaye suke yi suke yara suke yi a gida ba kamar da ba yawancin yara suna lokutan su da karewa ne a makaranta musamman da ga an ɗauki yaro an kai shi makaranta tun karfe bakwai ko kuma karfe takwas bai dawowa sai can da yamma ba misali ko a ce karfe hudu ko hudu da rabi saboda wasu darasai da ya kamata a ce yayi shin baki ganin cewa alhaki ya koma bisa kan malamai tunda dai rayuwar yaran nan gaba kacokam ya kare kuma ya tashi ya koma wato a makaranta eh abin da muke fuskanta kuma bai kamata ba abin da muke fuskanta kenan kuma bai kamata ba domin yawanci fara sun bar ma sun bar ma teachers komai kuma bai kamata ba as far you have your role kana da abubuwan da ya kamata yi kan yaro domin amana ne a gare ka no Allah ya baka wannan 'ya'yan ya ce maka amana ne so akwai hadisi da ke magana wai uh, uh, kowane wannan kowane duk kullukum uh, eh, kullukum ra'i dukkan mu a shepherd as muna da abin da muke kiwo kuma a ranar kiyama Allah zai tambaye mu akan abin da ya bamu mu kiwo so a wannan suna karkashin iyayensu so da parent are uh, the first point of educator even bai kamata su bar mu teachers komai ba do teachers we are there to teach english maths physics chemistry and and the world muna da akwai moral character da yara come out to school, we daga gidansu kafin su zo makaranta domin wannan yaran an bashi wannan uh, foundation and good character ko azo zo makaranta the teacher have less work to do mm. kin gane mm. yanzu bari mu yi magana kan abubuwan da ke faruwa wa yara mu a wannan zamanin harkar da ya shafi yara suna shigan shaye-shaye da bin abokanan da bai dace ba ko kuma sanya kayan da bai dace ba da sauransu shin waye kike ganin cewa ke da laifi rashin ba wa yara ingantaccen tarbiyya cikin mahaifiya ko mahaifi mm, su biyu suna da wannan responsibility amma mostly it rest da maman da mu yawancin lokuta maman take tare da yara a gida da mun baban zai fita da sassafe ya je neman abin da za a ci so both suna da wannan responsibility amma mostly yana da yana karkashin maman ne domin akwai ni a ah, ajeji aka ce in yaro ya yi kyau in yaro yake za a ce na uban ne amma yaro ya lallace za a ce na uban ne so a mada in ba ki so ki samu suna da bai kamata ba za ki kula da da yaran ki because of su ne pride ɗinki su ne investment ɗinki nan gaba. Oh. to yanzu ah, shin misali abubuwan da ke faruwa a da kin ga tarbiyya da muka da zan iya cewa da iyayen mu suka samu daban yake da abin da ke faruwa a wannan lokacin mm. ah, musamman hakan da ya shafi ah, faɗa wa yaro abin da ya kamata da kuma wannan zuciyar ma da tunanin yaro ya zauna ya saurari abin da iyayen shi ke faɗi za ga a zamanin da an fi samun sauki a wannan lamarin me yasa a wannan lokacin yana ɗaukan iyaye wasu wato a wasu yana ɗaukan suna shan wahala wajen tsawatar da yaransu da kuma faɗa musu gaskiya kan su faɗi abin da ya dace So alhamdulillah, what su iyayen ma ba su da tarbiyya just anything you cannot give what you don't have. Abin da baka da shi ba za ka iya bada ba. You understand? Kana kira yaro ya zo yi wannan abu kai da kanka ba kai. Most of the children they learn by example. kai baka karanta alkur'ani baka sallah akan lokaci baka azumin ramadan kana sha'ai sha'ai kuma you expect your child kuma ya samu hali mai kyau ba zai yi ba because most of the children they learn from example kuma yawanci kuma akwai distraction kuma this issue of social media ya bata yara mm, yes eh, ya bata yara eh, because suna suna koya wasu halaye da ba halayen mu ba daga nan gurin mm. so abin is becoming too difficult sai addu'a kuma kin san eh, ya kin wannan batun naki ya kawo ne kan zaki ga wasu yaran iyayensu malamai ne iyayensu sun kuma sun fito gidan malamai mm. amma duk da haka zaki ga cewa an samu gurɓacewa tarbiyya a wannan irin yaran ne ke ce sai da addu'a addu'a ne number one you cannot ba za mu iya mishi da ba za mu iya da kanmu ba sai da adda muna neman in fact muna neman mai sunan shi taimako Allah a cikin al'amari da mun komai ya lallace yanzu yara na suna samun negative influence yaro da ya shiga da fita wani su yara sun fita a gida da akwai tarbiyya amma dai because of irin sun je makaranta maybe makarantar kwana ko kuma abokanai da suke bi irin da easily influence kesa yaro is easily influence before you know it ya canza ali zai diga abu kuma wani zai zo gida yana pretending amma yaji makaranta yana da double personality ya makaranta ya zama something else ya zo gida kuma ya zama ba shi ba you understand so negative influence so it is the responsibility of the parent a dinga faɗin musu let them know abubuwan da ke faruwa that as in they are uh, mai shi they are responsible for their actions akwai wasu abubuwan da za su da samu sakamakonsa kuma alheri da kai akwai sakamakonsa kuma shari da kai akwai sakamakonsa sakamakon sa a dinga faɗi musu su sani so da yaro kai yaro ya tsoro ka amma yaro ya ji tsoron Allah Allah na kallon shi a sa musu tsoron zuciya eh, tsoron Allah a zuciya wani malaman nan da kika gan wa maybe su suna zama dama Allah ya ce wai ya ayyuhal ladzina amanu azan da um, eh, eh, uh, misalin your wealth and your your children they are trials fitina ne a gare ka a gare ka so so maybe this is a trial from you from Allah to that person so sai da addami Allah shira mana ƴaƴan gaba daya mm. Allah ya sa haka ah, a bari mu dan karkata ka dan gurin harkar da ya shafi wato ah, mu da kuma al'adarmu gabaki daya a matsayin mu na 'yan Najeriya kuma 'yan Afirka ta ya ci gan cewa al'adunmu sukan iya kawo suka za su iya tabbatar da ingantaccen tarbiyya wa 'ya'yanmu kuma barin mu wani irin illa ya kawo mana a wannan zamanin. gaskiya barin al'adunmu sun kamana gaskiya sun kamana illa da yawa domin muna kwaikwayo al'adun da ba namu ba you understand wannan social media din as i said the first time ya riga ya influence mana culture dinmu yadda muke dressing irin abubuwan da muke ci irin kayan da muke da irin abubuwan da muke generally ya riga ya influence mu so yana da negative impact on our culture and on us in general to amma yanzu menene ya kamata mu yi domin ganin cewa mun kubutar da 'ya'yanmu daga shiga hanya wato wadda bai da kyau ta inda zai gurbatar da tarbiyyar su gani abin da zamani ya zo mana da shi gaskiya abin da ya kamata shine mu koma ga Allah yara a azin a sa su a islamiyya a sananta musu mahimmanci zuwa islamiyya da gane abin da ake koya musu a islamiyya a sa musu tsoron Allah a zuciyarsu you in ba bu tsoron Allah akwai matsala domin ka sa tsoron Allah a zuciyar yaro kawai ka kyale yaro ko baka gurin yaro in zai abin da ya kamata san domin ya san duk abin da yake Allah yake Allah na ganin shi kuma duk abin da yake yi akwai sakamako da zai gani a gaba ajiya kin san cikin tattauna mu ki magana akan harkan da ya shafi kasancewa kana kusanta 'ya'yanka da kuma musu maganganu yadda za su zama sun sake da mm. faɗa maka abubuwan da ke faruwa za mu ɗan je hutun rabin lokaci idan muka dawo za ki ɗaura mana bayanai kan wannan batun da kuma muhimmancinsa masu kallo da sauraron mu za mu ɗan je mu ɗan ɗauki wa'annan saƙonni idan muka dawo za mu daura daga batun da muke tattauna da hajiya a cikin ake shirye-shirye a kasance tare da mu ingantaccen tarbiyya musamman a wannan karnin ta zama babban matsala a faɗin duniya matsala ce wadda ba za mu iya yin watsi da ita ba ko kuma mu yi mata riƙon sakainar kashi ya zama tilas mu haɗa hannu domin fito da dabaru da kuma tsare-tsare na tarbiyyantar da 'ya'yanmu musamman ma na wannan karnin a sani cewa dalilin rashin samar da ingantaccen tarbiyya wa matasa munanan halayya da ɗabi'u na matasa na ci gaba da ta'azzara a cikin al'umma hasali ma ana ci gaba da samun rashin kusanci tsakanin iyaye da 'ya'yansu wadda kan iya kawo rashin fahimta rashin jituwa kai ma har da tashin hankali a gida ko rikici domin waware zare da abawa na wannan lamarin a kasance tare da ni khadija yakubu ajiya a gidan talabijin ɗin liberty da gidan rediyon tashar 'yanci da ke nan abuja burinmu shine samar da tarbiyya domin samun ingantaccen taƙaitacciyar tarbiyya a dawa masu kallo da sauraron mu idan yanzu ake kasancewa da muna cikin shirin nan na tarbiyya shin wasu hanyoyi za a iya bi domin inganta yan mu musamman a wannan kadi na 21 gani yadda zamani ya kama na ababe daban-daban ina tare da hajiya amina malami da ke wato malama ce a makarantar fu'an na babidi da ke nan garin abuja barka da shigowa hajiya to alhamdulillah barkan mu ka abatun da muke tattaunawa a kai shin ya kike ganin cewa kusantan 'ya'yanki ko kuma kusanci tsakanin yara da iyayensu mm. zai iya gyara tarbiyyarsu kuma ba zai kurbatar da tarbiyyarsu ba to alhamdulillah domin yaro yadda yake girma yana da abubuwa da akwai stages da yaro yake tafiya a rayuwarsa especially duka both male and female akwai stages da suke ba wannan da suke tasowa da shi kuma with this stages suna samun experiences iri iri iri kala kala to in baka zauna ka faɗa musu ba ka tottona da su ka faɗa musu in ka kai wannan stage ga abin da zai faru ga abin da zaka niga experience ko a jikinka ga abin da zaka gani ko a jikinka da sauransu yara din zai iya je samu information din daga wani wasu kuma zai samu wrong information you understand so as parent ka dinga tattauna da ƴaƴanka kana musu bayani as kana kana communicating da su you understand so to, to broaden them to broaden the su ma din za su faɗa maka duk abin da suka gani a makaranta za su zo su faɗi maka ma ka sa irin arka da irin friends din da suke da suke bi a makaranta amma dai in kana kora yaro baka kusanta shi be very secretive ko abu na damun shi ko ana bullying din shi a makaranta ko yana da irin akwai masu threatening din shi ba zai iya zo ya faɗi maka because yana tunanin ya zai samu ka ya faɗa maka still zaka kora ka so that child will be that child is either will be daily in isolation ko kuma ya je samu wani da zai lead din shi astray ya ba shi wrong uh, information so as parent ya kamata let's commun communication is the key ko ya da ya samu as in communication is number one as in you communicate with the child ka san kai magana da mutum sa abin da yake yake zicin shi amma da ka kyale shi the child will come because there's a story ahead of a girl that has issues irin baban na kwana da ita mm. amma ba wanda ya tambaye ta kuma in yarinyar ta zo makaranta kullum tana cikin irin ba ta sikewa ba ta sikewa in fact wani malami ne zai sami ta ce me yake damunki me yake damunki ta ce tun da take a makaranta ne kai kare ka taba zuwa ka tambaye ni me yake damuna to ga abin da nake fuskanta gashi gashi gashi gashi to daga nan yarinyar nan ta samu freedom aka je aka kama uban da sauransu the rest is story bata ma iya faɗi wa eh, eh, eh, mm, mahaifiyarta eh bata iya domin bata kusanta da shi da ita you understand that communication is not there if a child in yari is free with the mother with the with the father komai zai faɗa mu ko ma mene yaro zai faɗa you understand kuma daga nan in fact ba zai samu negative influence ba if somebody is advising that child wrongly outside yarin zai zo gida ya faɗa mama baba ga abin da wannan ya faɗa mu yanzu ki ci mishi a'a ki bi aka ko kuma you understand to yanzu a bari mu yi magana kan harkan da ya shafi yawan lokuta ku a sau'i da yara suke yi a makarantu a matsayin ki na malama shin wani irin kokari kuke yi don ganin cewa hakan a bai gurɓata tarbiyya kuma ya hana yaran nan samun tarbiyyar da ya kamata a gida saboda a babu tabbaci akwai cewa akwai magana da ke cewa yara sun fi samun wato sun fi sun fi ba da lokaci wa makaranta fiye da gida mm. kuma in haka na kasancewa to kin ga lallai iyaye ba su da lokaci da dama da suke ba mm. su malamai su suka fi ba wa yaran to ta yaya za a yi a ba wa yaran nan tarbiyyar da ya dace a garin irin aure da suke yi a makarantu to yaro ya zo makaranta from 7:30 ya tashi 2:10 ko kuma 2 o'clock you understand the rest zai tafi gida you understand ko kuma in za su yi lesson maybe they do lesson up to 3 from 7:30 to 3 in kin calculating hours an tashi to from the rest hour a aje gida a kwana a tashi i is more than that of school you understand it's, it's more than that of it's just that maybe when the, the parent eh. the parent come in sun da daga sun dare sun gaji you understand but amadu you still create time ko a wannan karamin lokacin nan you create time 30 minutes ku zona da ƴaƴanka ku yi magana you understand because i do it you understand that 30 minutes ne ki zona da ƴaƴanki what happened in school today me ya faru what did they teach you you understand you ask them tambaye su question daga na ah, daga na ki fara jin labari iri iri kala kala daga bakin yaro so these parents still have responsibility of nurturing their children because wannan ne Allah ya dora musu yanzu ya zaki danganta ana ki ra'ayin saboda mun jira mm. ra'ayin mutane da dama ya zaki mm. danganta tarbiyya a wannan lokacin da zamanin da ah, kina ganin akwai bambanci akwai bambanci sosai negatively ma because da akwai respect yaro iya gan baba babban mutum salamu alaikum ina kwana ko an ganka da abu za a ta ka ɗauka amma yanzu yara yanzu kina wuce ma suna bige ka akwai babbanci you understand mm. kuma ni ina ganin wannan babbanci from negative eh, eh, western influence ne because wannan ba al'ada mu bane irin abubuwan da suke kallo abubuwan da suke ji daga nan suka koya wayan nan tarbiyya da mu dama su a can halin su kenan You understand? So a, a child has freedom, even from birth. The child has uh, freedom to do whatever he wants to do. Aku ah, talking gani. Amma mu a nan gurin muna ko ya da aka university ma in ya zo gurin mama shi dole ya sauka kasa. Amma yanzu ba haka ba. Ba haka ba. Yara suna gari su ma sun girma. Sun kai mini matsayi domin abubuwan su ya gani a wannan. Amma kuma hakan ina gani yana da illa ga tarbiyyarsu. Yana da illa. kam yana da illa sosai shi na sa aspirin dole za yi aiki sosai kuma a dage kuma da addu'a addu'a shine wannan addu'a wa saiful mu'min kin gane shine takobin mumini addu'a kawai za a dinga yi you try your best kuma za ka yi addu'a kuma Allah zai kano din effort ɗinka da success masha Allah a uh, hajjiya amina malami mm. mun gode kwarai da wannan batutuwan da kika bayyana mm. da gani da haka da shafi tarbiyya a mm. uh, bani kyautar zato cewa uh, wasu za su ji wannan darussan kuma za su ɗauki darasi daga abubuwan da kika bayyana mm. masu kallo da sauraron mu duka duka kuma abin da za mu iya kawo ku kenan a cikin shirin tarbiyya na wannan makon ku jiya da muka tattauna da malama amina malami dangane da harkar da ya shafi tarbiyyar da 'ya'ya da kuma harkar da ya shafi kusancin 'ya'yanmu musamman a wannan lokacin a wannan bakon tamu hajiya amina malami wacce take ma malama ce a makarantar fu'anda babidi da ke nan garin abuja ni khadija kuma jiya da na shiya na gabatar nake cewa a huta lafiya me ainihin rashawa shin me ma ma'anin sata tukun mu mun yarda duk wanda Allah ya ba nasara to gaba ɗayan mu za mu bi shi mu a jihar Kano ba ma ganin girman su shi ba ya ganin girman jama'a jihar Kano abu bakin gwamnati ne kake tauna masa albasa don ban gane ba yanzu nan mun zauna ana kana mun magana kana tambaya na ce maka ba yan sas hmm. ba su ne suka yi wani abu ba amma yanzu na farko dai ana noman sosai bai kamata a ce farashi